yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake nuna mana wannan na ce na juma'a hajji babban rana a yau goma sha takwas ga watan rabi Awal a wannan shekara ta dubu ɗaya da da talatin uku daidai kuma da goma ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya a wannan rana ta jajibe na rufe mu da ake gabatarwa a nan kwafin da cikin garin Mina a cikin wannan littafin mai albarka al su fahawiyya ta al'imam Abu Ja'far al fahawi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta ɗaya kun gano wannan ko wannan kuma shine darasinmu na shida a wannan karatu ubangiji Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara malam yana zayyano abubuwan da suke aqida ne na ahlus sunna wal jama'a filla filla dake dake wanda yake ajiya muka kammala magana je darasin mu na biyar kenan muka kammala magana akan abin da ya shafi ar-ru'ya sannan kuma muka shiga magana akan abin da ya shafi al-isra wal mi'raj a inda malam yace wal mi'raj haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa urija bi shakhsihi fil yaqfati ila as-sama' ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة والأولى ubangiji Allah sarki ya ji malam da gafara ya rahamshe shi yau za mu tashi wata matsalar daga cikin masail wannan matsalar da za mu tashi a kai tana cikin masail su na alghaibiyya suna shiga ƙarƙashin imani da ranar tashin alkiyama domin imani da ranar tashin alkiyama shine yana gasgatuwa da imani da duk abin da yake faruwa bayan mutuwa har zuwa shiga aljanna kunta Allah ta'ala ya tabbatar da mu cikin masu shiga aljanna to abubuwan da ke ƙarƙashin waɗannan suna shiga cikin ƙarƙashin imani da ranar tashin alkiyama mun gane wannan da kyau ko da ubangiji Allah madaukakin sarki ya lissafa cikin shiga cikin imani shi yasa malam yake cewa rahimahullahu azwajal wal hawd alladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghiyasan li ummatihi haqqun yace wal hawd kuma tabki alladhi akramahu Allah ta'ala wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bihi da wannan tabki din ghiyasan dan ya zama ruwan sha li ummatihi ga al'ummar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wannan alhaudu din haƙƙun tabbas dahir gaskiya ne kuma hakikanin alhaud shine abin da yake ba wata fassara ta daban da za ka kaba mashi ba kaga wannan alhaud abu ne da zai kasance a farfajiyar ranar tashi alkiyama kako tunda a farfajiyar alkiyama ne yana shiga karkashin imani da ranar tashin alkiyama sannan kuma ji yana cikin alghaibiyar da yake naka ka sallama ne ka imani da shi ubangiji Allah malam malam yake mana bayani akan abin da ya shafi alhaw yace wannan alhaw din gaskiya ne malamai ahlus sunna sun kasance suna fayyace wannan a cikin abubuwan da ya shafi a ƙa'id na ahlus sunna kuma da muka karanta a cikin sharhu sunna ya faɗi wannan hakan nan ibnu abi daud a cikin ayyasa ya faɗa yace wala tukiran jahalan nakiran wa munkaran wala الحوض والميزان انك innaka tunsahu karke الحوض alhawd hakan na shekul islam ibn taymiya yake faɗa a cikin lamiya yake cewa wa qurru bil mizani wal hawd allazi arju bi arju bi anni minhu riyan anhum ina ka ce hawd shine tafkeken wuri ne na shan ruwa da ubangiji Allah madaukakin sarki yayi tattalinsa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa inni faratukum alal haw man marra alayya sharif wa man shariba lam yazma abada la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum wannan hadisi rawahu al-bukhari ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa in inni lalle ni dinnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama faratukum alal haw ina can ina jiran ku a gabar tafki ya Allah ka sanya mu mu same shi a wurin nan Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su ci wannan man marra alayya sharif duk wanda ya zo na zai sha wa man shariba duk wanda ya sha shi lam yazma abadan ba zai sake jin kishi har abada duk tashi haka la ranar alkiyamar nan duk ishin da za a je duk inda gumi zai kai wa wani zuwa ma'alwala wani ya kai mishi zuwa gwiwa wani gumi ya kai shi zuwa cibi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani gumi zai kai shi zuwa wuya kaga ya fara fingirtin jin kenan Allah ta'ala ya tsawaki duk inda dai mutum ya kai ga shan wannan alhaud ba zai sake jin kishi ba har abada ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce la yaridanna alayya qawamu wallahi waɗansu mutane za su gangaro mun su zo don su sha a arifuhum na son su wa ya arifuni sun sani sun mai yuhalu baini wa bainahum sannan sai a datsa tsakanina da su sai in ce ummati a ci gaban hadisi din a wata ruwayar sai mala'iku su ce ina sun canza sun yi riga bayan tafiya ta yamun kaga na farko wannan hadisi yana tabbatar mana da alhau manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tabbatar da shi ya ce akwai shi alhau ɗaya kenan kuma ya tabbatar mana da cewar duk wanda ya sha wannan ruwan ba zai sake jin kishi har abada ya tabbatar mana da cewar akwai waɗanda za su sha ya tabbatar mana da cewar akwai kuma waɗanda ba za su sha ba ya ce na san su sun sani to suwaye waɗannan mutanen eh kuma ya ci wannan da ke ko dan ya ce na san su sun sani ai bayan rasuwar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba da wasu suna jin rasu ya rasu ya koma ga Allah suka ce shi kenan ba za su fitar da zakka ba daman shi yake karba kuma ya rasu shi kenan ba za su ba kowa zakka ba abubakar siddiq ya ce shi kuma ba zai raba tsakanin sallah da zakka ba tunda Allah ta'ala ce wa qimus salata wa atuz zakka to ko tunda haka ne dole kuwa a yaƙe su aka samu wasu suka ki ba da zakka ɗaya wasu kuma suka yi ridda suka ce tun da dai manzan Allah shi ya zo da addinin nan ya koma shi kenan su ma sun bar addini ɗin ina fatan mun fahimci wannan da ke kaga za a samu wasu da yawa daga cikin su da suke da za su zo su sha ruwan amma kuma za su zo neman shan ruwan a katin su abin da ta kuka ga neman ku wannan dogon tafiya domin shiya suna kafa hujja da wannan gabar ta ce ai da abubakar da umar da usman duk ba za su sha wannan ruwa ba saboda me saboda ya ce a arifu wa ya arifuni sun san ni na son su na sha faɗa ma yan uwa mun taɓa tattaunawa da wani tankirin ɗin shi'a a madina wanda yake ya zo aikin hajji ne daga ƙasar iraq kun gane wannan da ke ko kuma idan suka je idan suka tafi aikin hajji suna kama wuri ne sosai da sosai na alfarma dan su dinga kiran mutane suna abin nan nasu za a baka littafai da hausa da turanci da kowanne ne duk abin da kake iya faɗa musu saboda najeriya tana da muhimmanci a wurin sosai da sosai za su zo su yi su mogala ɗin littafai su zo da shi nan domin su rarraba wa mutane waɗanda suke za ka yi mamaki da yaranka a ce ga yaranka sosai hausa ne ko yarbanci ko abin da duk an fassara an baka mun gano wannan da kyau sai muke tattaunawa da shi a lokacin sai da ɗan bakatar da shi haka na nuna ne kamar na zo aikin hajji ne ba wai ina karatu ne a can ba tun da ya fahimci kana karatu a can ba zai tsaya ya tattauna da kai ba kun fahimci wannan da ke ko amma in ya fahimci aikin hajji ka zo to aikin hajji kuma wannan kowa da kowa yana zuwa sai na dan baka da shi dai haka sai ce da ne ai sahabbai duk gaba da sun yi waɗanda suka rage su ne da wane da wane da wane da wane da ya faɗa haka yana ce to ai wannan hadda na bin abi a uku uzbillah ina faɗa wannan ina istighfari a zuci saboda me ce min ban da shi na ce a'a ayin dai ce duk sun yi ridda dalilin da ka fitar da Ali bin Abi Talib to da wannan dalilin zaka fitar da Abubakar da Umar da Uthman in kuma baka fitar da in kuma baka fitar da su ba to shi ma yana cikin su yi shiru yar sai da zai ce yace dalilin da ka fitar da shi to da shi zaka fitar da su dan jirgi ɗaya suke kun gane wannan da ke duk khulafa wa rashidun ne yawwa jirgi ɗaya suke in ka fitar da su to za ka fitar da shi in ka shigar da su za ka shigar da shi haka dai muke ta magana da shi ya ce a ina na koyi ilimin man da ke in ce liman ga wani ilimin man da ke ya ce ilimin ilimin bihi jahalun wa jahalun bihi ilmun azin mantukul yunani ya ce mai sunana na ce sunana abiyu ya ce a'a shi kuma ya ce wannan wani aliyu ne ba shi a kuma Allah ta'ala ya sauke sai ga ya ce ai hadisi yana cikin bukhari haka ya faɗa ya ce wani mataimakin shi ya ɗauko faifa a cikin aljihunsa ya ce ai ga hadisi yana cikin bukhari ya ce la danna alayya a a arifin wa ya arifuni nan hadisi yana cikin bukhari mana kuma hadisi gaskiya ne sai ya ce abubakar da umar da usman yawwa in kuma ka ce dududu waɗanda suka rage wasu sun ce sahabban da ba su da ba su ne mutum uku wasu suka ce hudu to haka yanzu idan mutum uku ne akwai akwai Ali bin Abi Talib bai ridda ba kenan ko akwai Fatima radiyallahu anha ba ce ridda ba nawa kenan biyu a cikin uku saura nawa a saura daya to nan gefe muna da Al-Hasan da Al-Hussein a ciki wanne za a dauka wanne ne kuma za a bari akwai Salman Al-Farisi shi kuma fa to haka abin za ka ga ƙidan ne kawai Allah ta'ala ya tsara al'ummar musulmi wani hadisi yana tabbatar mana da alhaud abu na farko kenan to shin akwai bambanci tsakanin alhaudu da alkawfar da Allah ta'ala ce inna a'tainaka alkawfar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar a bayanin da muka yi jiya na al-isra da miraj ma yake Allah ta'ala da aminci Allah tabbata a gare shi ya ga alkawfar malamai suka ce akwai bambanci ba duk abu guda ba ne alhauf daban alkawfar daban bambancin da ke tsakaninsu alhaudu yana farfajiyar alkiyama kun gane ko wanda yake alkawfar yana cikin gidan aljanna ne shi yasa ai abin da zai nuna maka yana farfajiyar alkiyama ai kowa zai nemi izo isha wanda yake kuma farfajiyar alkiyama ne ai kowa da kowa yana nan wal mutarajjiyatu wan naqihatu wa ma aqala subu kowa yana nan kira kuwa zai iya yin hankoran ya zo ya ce zai sha amma alkawfar yana cikin gidan aljanna wannan kai tsaye ma babu wani wanda zai hankorin ya sha in ba wanda ya shiga can ba maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare yake cewa ataitu ala naharin hafatahu ubabu lu'lu'in mujawwafa fa qultu ma hadha ya jibril qal hadha al-kawfar maki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yake cewa a isra' abubuwan da ya gani a isra'ila kaga ban faɗi wannan jiya ba yace a taito ala naharin na je zuwa ga wani tafkeken ruwa hafatahu gaba shi guda biyu da nan da nan ubabu lu'lu'i manya-manyan kubba kubba aka ta lu'lu'i ba wai kubba aka ta katako ko ta lu'ulu'u aka yi shi ya san ba ƙaramin kayan ado bane ne mujawwafan wanda yake an riga an cikin cikinsa sai na tambaya fa sai na ce ma hada ya jibril ya jibril ne wannan tunda kaga shine abokin tafiyar tashi sai ce hazal kautar wannan shine alkautar din da aka ce maka inna a'tainaka alkautar, wannan shine wa munasaba a addini shi'a fa alkawfar da Allah ta'ala ya faɗa ita ce fatima wai yanzu wai ba ta da falalar da za a karanta a ƙur'ani ko a hadisi a wasu yan dinga bankar ayoyin alƙur'ani su kunna wai dole Allah lubu mata falala Allah ta'ala ya so ɗaya kenan na biyu alkawfar shine asalin alhau, ma'ana alhau yana samun ruwa ne agaji ƙari daga alkautar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa dangane da alkautar ya ce na harun wa adanihi rabbi azza wa jalla fil janna alayhi haud ya na harun wani irin tafki ne wa adanihi rabbi azza wa jalla yadda yake ubangiji na mai girma da waka yi mu alkawarinsa fil jannati a cikin aljanna alaihi haud daga nan haud din yake samun yake samun ruwa kaga waɗannan hadisai kowannen su yana tabbatar da me alhauf daya tana tabbatar da alkaufar biyu kuma yana nuna mana bambanci da ke tsakanin alhau da alkaufar ya Allah ka sanya mu masu shan shi duka sai abu na gaba siffar shi shi alhauf din yana da sifofi da yawa na farko dai ta ɓangaren launi launinsa a shaddu bayadun minan laban ya fi nono haske Fari fariƙar yake farinsa ya fi na nono a wata ruwayar kuma farinsa ya fi na tagulla ya fi tagulla fari kaga ta ɓangaren launi mun samu siffa shi shine fari ne, ya fi nono fari abu na biyu ta ɓangaren sanyi sanyinsa ya fi kankara sanyi ba dai nan ana cewa nan zafi zafi a ce a samu kankara ba ai kaga babu wani mataki na gaba da ake zuwa ko to shi sanyinsa ya fi kankara sanyi sifa ta uku ƙanshinsa ya fi turaren almiski ƙanshi sifa ta hudu ɗanɗanansa ya fi zuma daɗi zuma fa wacce take zuma ba wai zuma wacce aka eh, ƙona siga aka zuba a cikin ƙwansan ba yawa asalin zuma ya fi asalin zuma daɗi ɗanɗano ɓangaren kofin da ake ɗagawa a sha ya fi adadin adadin kofi ɗin sun fi adadin sauraron sama kaga yawuwa kaga yanzu karke tsammanin to ai akwai muna da yawa ai kar wanne ya darsu a zuciyarka ka bi hanyoyin da za a bi domin a samu alkawfar kawai shi ne, alhaub da alkawfar magana akan alhaub ba hadisai sahabbai sama da hamsin sun rawaito a jisun alhaub sahabbai sama da hamsin tsoraito a hadisu na alhaum sifa na zuwa muka tsaya na biyar adadin kofin da ake sha ya fi adadin taurarin sama kuma ka sa taurarin sama ba waɗanda kake gani waɗanda ba gani su suka fi yawa dan ɓangaren sha duk wanda ya sha shi ba zai sake jin kishi ba har abada kaga ba wai fiya wata bane ko son wata ko waye waye wata ko waye waye wata wannan in an sha shi kat kenan ba magana jin kishi kuma har abada ya Allah ka sanya mu daga cikin masu abu na bakwai ruwa ne da yake gangarowa daga alkaufa a wata wurare ma duk wanda isha shi fuska ba za ta sake yin baki ba kun gano wani da ke ko dama duk wanda kaga alkiyama kuma fuska hi baki irin idan shi ya kada yayi ruwan bula ya zama dan dukununu ai ga wannan asarar duniya da lahira kenan wannan shirul na yawma idin zurqa idanuwansu sun riga sun kada sun yi ruwan bula fuskokin kuma sun riga sun yi baki kirin wannan shi ne ƙarshen muni ke ne za ka je ganin tsawon duku nuna zai zai yi batun muni ai kaga sai sa abin nan ya fuskar ta baki kirin kuma ya kawo bula ya sa sa shi ne ƙarshen muni ke nan Allah ka tsare mu kaga wannan shi ne abin da ya shafi bayani akan alhawu sai waɗanda ba za su sha alhaud ba Allah ka tsare mu da shi duk wanda suke cikin waɗanda suke rida suka bar musulunci waɗannan ba za su sha shi ba domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi waɗansu za su su sha ya ce ya rabbi a suhabi fa yuqal sai a ce da shi innaka la tadri ma a ba'dak lalle kai baka san me suka yi ba bayan ka inna haula inna haula lalle waɗannan ya zalu murtajjina ala qabihim ba su bushe ba waɗanda suke ridda suka koma da baya bayan rasuwarka mun zu tun lokacin da ka rabu da su kun ga mun yi wannan bayani ɗan ko abu na biyu ko nau'in mutane na biyu cikin wa kenan waɗanda ba su sha ba tintiren yan bidi'a da mubtadi'a duk waɗanda suke yan bidi'a ne wannan faɗi babu wata fargaba ba mai cewa ƙarya kake shi da alhauf sai dai da ana sha muddin ya mutu akan bid'a ku lura ana magana ne akan in ya mutu akan bid'a amma in ya tuba ya tsarkake zuciyarsa ya yi taubatar so wannan shi ke nan kamar bai taɓa ba kullum da zina kafaru in yan yi yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul a aga bidiya ma da bata kai wata bidiyar bata kai kafirci ba wata bidiyar bata kai kafirci ba amma kafirci ma aka ce in aka tuba Allah ya yafe balle ga bidiya bata kai kafirci wata bidiya kan ita karan kanta kafircin ce Allah ta'ala ya sauwa duk wanda yake tunci duk wanda yake dan bidiya ne ba zai sha shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce ce ake da shi la tadri ma ahdathu ba'da ka san me suka farar ba addini bayan ka to da ake cewa a bar bidiya a zo a yi abin da manzo Allah sallallahu alaihi yake a kansa wannan fa ana kira ne dan a gudu tare a tsira tare wannan fa shine kamar yadda muke kiran kiristoci su bar addinin nan na kiristanci ba addini ba ne kawai ɗiban daji ne kawai rudu ne a ciki haka muke kiran waɗannan su bar wannan tafiyar ba addini ba ce kwata-kwata ba addini ba ne abubuwan da zai nuna maka ba addini ba ne suna da yawa kun fahimci wannan ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi aikin hajji sai da ya zauna a muzdalifa abin nan abin nan a hulaifa ba shi ne miƙatun mutanen madina ba sai da ya awa ashirin da hudu a wurin kamar ya awa ashirin da hudu a nan ya sallah a zahar bai bar wurin ba sai da a zahar ɗan gobe ta zo saboda nan ne farkon aikin hajji nan ne farko miƙaci shi ne farko saboda ka duk wani wanda aka fito da shi madina yana nan wanda ma ya ji labari duk a zuwa a ta taruwa a ta taruwa a ta taruwa a gama taruwa a wurin isa ya ce khudu anni manasikakum la'alli la ba ba'da an ku karba aikin hajji ku kai tsaye da hajjare ne ta kan yi ba zan sake haɗuwa da ku bayan wannan shekara Arab sallam ne ya jagoranci wannan aikin hajji da yake aikin hajji addini to me yasa idan ana waɗannan ana wannan yawon a gari jantalin nan me yasa manya-manyan malaman su da suke ba su hujjoji ba za su zo su wuce gaba ba ina fata mabayyanci wannan ko Mai zai hana ba za su fito ba in dai mazan salama ya fito ya huce gaba akan aikin hajji ya ce ko zo an nema na tsira ku su ya kun zama kansu a daki su bar yara kawai suna ta ɗiban alabu ko suna ta ne suna ta abin nan akan titi su ba za su fito a yi da su ba in dai addini ne to wajibi ne su ba bambanci tsakanin tsakanin wanda ya balaga da abin nan da wanda balaga dan shekara goma sha hudu da dan shekara tamanin duk ɗaya ne aikin alkhairu ne duk iri ɗaya ne me yasa ba a haka wannan hayaniyar da ake ta dukan kirji me yasa ba sa fitowa ana yi da su sai dai su ce su su je su suna da dalili amma me yasa ba za su fito su yi a yi da su ba kun fahimci duk waɗannan dalilai ne amsa shi ne da abin da ya fuskara daya littafan da suke cewa ai littafi da wani ma'ani littafi ne na malamin malamai ba wai littafi ne na malami ba shi na malamin malamai ne to shi dai ba ya iya ba ko da shi kaɗai ne a najeriya ai ya san fasara ko to abu mai sauki ya zo a masallacin da yake tafsiri ya ware rana ɗaya dan karanta jawahir ma'ani kowa ya siya ya je ya sa ya dinga fassara da irin fassarar sa ba shi kenan ba tun ya iya kowa bai iya ba kenan wannan ya fi komai sauƙi ba sai a je a siya a zauna yana fassarawa ana ji me za a ciki wai karka wai tsohon bugu ko bugun gobe za su yi su kawo ai tsintaccen mage ba ta da mage ai yawwa ai wai karka wai wannan tsohon bugu ne zaman bugu ba abin da yake cikin ajiyar yau a kan inda ka tare sallallahu alaihi wasallam da ke ciki eh da mai ajiyar ajiyar su ra haka waɗannan abubuwa ana cewa mutane ɗirgamiya ne su ya zo ya fassara da fassara irin tashi ka gane wannan da ke ko ga masu ɗauka nan da mp3 ga masu ɗauka duk sai a yaɗa shi a gari kawai ga fassarar nan ba shi ne ba baya hutun da kowa tun da ya ce babu wanda ya san fassarar ya shi shi ba zai fassara ba a ga yanzu da kullu rafa da fassara irin tashi to amma abin ya fassara sai dai a yi ta hayaniya a ciki Allah ya sauke nau'in mutane na uku shine duk mutanen da suke azzalumai su ya kai zalunci ga fitina ga kokarin rufe gaskiya duk inda gaskiya take suna kokarin su rufe ta ba sa son su gani ba sa son a ga gaskiya ta kowane irin hali suka samu da kuma da masu kashe waɗanda suke da'awa akan a zo abu gaskiya ɗin suke kaskantar da su da masu bayyana da manya-manyan laifuka shi yana ganin a zamaninsa ne ma aka ci gaba ake bayyana da manya-manyan laifuka irin wannan ta'addancin da irin wannan ta'asar tana kange mutum ya hana zuwa ya hana zuwa abin nan ya hana a hana shi shan alkafar abin nan alhau Allah ta'ala ya tsare mu haka nan wanda zai ganin sabo ma ba komai bane alma'asi dai da alwadi shi alkabair da sauransu duk suna kange mutane daga barin zuwa shan wannan tafki Allah ya tsare mu Allah ya kare mu malai ce wal hawdu allazi akramahu Allah ta'ala bihi zai yasal li ummati haqqo tafki wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya girmama manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da shi ihyasan li ummatihi dan ya zama sha ga al'ummarsa haƙƙun wannan gaskiya ne to manzon Allah sallallahu shi kada yake da alhau ko kuwa hmm? kulli nabiyin hau kowanne annabi yana da alhauf dinsa kullu rasul sai malamai suke cewa alkaufar ne yake ci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan shi aka ce inna a'tainaka al-kawthar sai mu je gaba ta gaba kenan ko malam yace Allah ta'ala ji kanshi da gafara wa shafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar wa shafa'atu allati dakharaha lahum kuma ceto da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ajiye ya ajiye shi gare su ya ajiye ceto ga wa kenan ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ko al'ummarsa wa shafa'a wa shafa'a abunna wa shafa'atu dakharaha lahum haqqun ceto wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya ajiye musu shi wannan ceton haqqun gaskiya ne kama ruya fil akhbar kamar yadda aka ruwaito a hadisai masu kare yawa wa inna rasulullahi lil khalqi shafi'un haka ibn abi dawud ya faɗa yace inna rasulullahi lil khalqi shafi'un lalle manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama mai ceto ne ga halittu baki abin da ya shafi ceto abu ne da an ka kallaci ayoyin alkur'ani mai girma sun yi batu a kan shi ko dai ta bangaren korewa ko ta bangaren tabbatarwa ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wata ko yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlun wala hum yusarun hakan nan gaba kaɗai yake wata koyoman la ta dubi nafsin an nafsin shay'an wala ya kubalu a adlun wala tanfuha shafa'atun wala hum yunsarun hakan nan gaba kaɗan can a cikin surar dai yace ya ayu ladzina amanu an mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna hum zalimun la ilaha إله إلا هو الحي القيوم la تأخذه سنة wala نوم من ذل لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا لا لما رجل شركة سوى يوم إذن لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا هذا وأنا آية يقول هذا آية ده آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده illa bi idini da kuma wani aya da cikin surar tsaha yau mai zallatan bo shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla kaga sun tabbatar ne da sharadi waɗancan ayoyin kuma sun kore ne baki daya Allah ta'ala na cewa ya alama baina aydihim ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushriqun wa man yaqul minni inni ilahun min duni fa zalika najzi jahannam ذلك نجزي Allah ta'ala yake cewa am takhudhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'lamun qul lillahi shufa'a wa la yaqilun qul lillahi shafa'atu jami'a Wadana ayoyin ka karanta in ka hada su duka da sauran ayoyin da suke magana akan ceto za ka fahimci abubuwa kamar haka waɗansu ayoyin sun kore kamar wace aya kamar wata koyoman la tajidi nafsun annas shay'an wa la yaqbalu minha shafa'atu kaga wannan wala yuqbalu minha shafa'atu ta kore ciki hakan nan ma yar uwata da cikin sura din hakan nan kuma ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'atu mun gane wannan ko da malamai suka tattara su baki daya sai suka ce ga ayoyin da suka kore ga kuma ayoyin da suka tabbatar ina fata mun fahimci wannan kuma alhalin alqur'ani la yunaqidu ba'dahu ba'da sashin su baya warware sashin sai suka ce ayoyin da suka kore ceto kwata-kwata sun kore shi ne ga mutanen da suke kafirai Kafare kwata-kwata ba su da masu ceto waɗannan fa matan fa'uhum shafa'atu shafi'in saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce ma salaka kun fi saqar qalu lam nakum min al-musallin wa lam nakum nut'im al-miskin wa kunna nakhudu ma al-khaidin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al-yaqin Yalla yace fa ma tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kaga wannan ceton masu ceto ba zai amfane su ba ashe masu ceto suna da ceto kun gane ko amma ba zai amfane waɗannan ba domin suna kafirai kenan ayoyin da suka magana suka tabbatar da ceto sun tabbatar da shi ne ga waɗanda suke mummunai don su ne waɗanda ceton zai amfana kun da kyau ko to kuma in ka lura ayoyin da suka tabbatar sun tabbatar da ceton ne da shari'a Allah maɗaukin sarki ce man zallazi wa indahu illa bi izini. babu wanda zai ceto a gaban Allah maɗaukin sarki sai da izinin Allah kun lura da kyau izinin Allah kuma bangare guda biyu bangare na farko ya ba mai ceton izini ya ce ka yi ceto bangare na biyu a bashi izinin wanda zai ceta kun gane a ce kai zaidu ceci amru misali kenan wannan zai nuna maka ceton gaba ɗaya na waye shi sai ce kullin lahi shafa'atu jami'a ceton nashi ne baki da sai Allah ta'ala ce yau mai jin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ta'ala ya bashi izini shine ar-rahman shine wa kenan wanda zai ce ceto shine wanda Allah ta'ala ya bashi izini yanzu kuma sai wanda za a ceta shine wa radiyallahu qawla Allah iya yadda da magana da ya faɗa ita ce ku ya faɗi la ilaha illallah kun gane ko shine domin wala yarda li ibadi al kufa wa in tashkuru yarda lakum kaga akwai shi wanda zai yi cetan za a bashi izini tukunna an ba ka izinin ka cetuwa ne ba wai an ba ka izinin ka yi ceto shine kuma ka je ka ceci kowa da kowa ba a'a za a ce kaiwa ne an baka izinin cetuwa ne Shi ne kawai to ga wannan lalle ilalla ya nuna mana ceton baki ɗan shi na waye na Allah subhanahu wata'ala ne isa Allah ta'ala ce wa san min malakin fis samawati la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai bayan da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba da izini ga wanda iga dama kuma iya da wanda za a ceta mun gane wannan da kyau da haka yanzu wannan zai tabbata mana in ka hada ayoyin baki daya sun tabbatar da cewar akwai ceto Ku lura mun ka ce ceto muna nufin ceton da za a yi ma al'umma mummunai ayoyin da suka kore ceto sun kore ceto ne ga waɗanda suke kafarai. don haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul ikhlas suratul zuma yake cewa amittakhadhu min dunillahi shufa'a shin sun riƙi wasu koma bayan Allah a matsayin waɗanda za su cece su suke tsammanin waɗancan ɗin su suke da cetas sun riƙe su ne kul awalau kanu la yamlikuna shay'an ka ce to yanzu sun riƙe su a matsayin wanda za su ceto ko da ba sa mallakar komai ko suna mallaka wani abu ba abin da suke mallaka abin da suke mallaka wala ya tsaluna ba su hankalta ko qul lillahi shafa'atu jami'a kace tun baki ɗaya na Allah ne madaukakin sarki to haka tunda haka ne ceton nan na Allah ne shi zai ce kai wane ceciwa ne yanzu kwata-kwata a duniyar ilimi kwata-kwata a duniyar masu hankali kwata-kwata a duniyar na tsatsu ba waɗanda suke sun sha Allah bukun ba kwata-kwata a duniyar waɗanda yake ba an yi musu matsin ɗin matsin ɗin ba ba maganar wai wani ya ce in baka bi shi ba ba zai cice ka ba kwata-kwata babu wannan magana tunda na ɗaya shi ina yake da lasisin cewar za a ba shi izini na biyu ina yake da lasisin cewar za a ba shi izini ya cece ka har da zai goranta maka ya ce da suwane da suwane ba sa cikin ceton shehuwa ne wani rudu ne kawai a kaso jahilai ne ake yi ake cin kasuwar kawai ko ake sai musu da cuta balle fa a wannan ranar Yau mai yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la ya ta yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu abun wa qala sawaba mai yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffan la ya ta yatakallamuna ba wanda zai magana illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba a wannan ranar fa wai rana ce zake da wata ƙatuwar babbar riga babbar riga za ta kambaci mutane dubu saba'in a sulala da su a ƙetare katanga da su aba mala ake duba katangar da ke tsakanin mexico da america mana yadda ake tabbata kashe da masu safarar miyagun ƙwayoyi kuma yace wannan da ke ko wata ƙasa ce ko ƙasa nan ka duba tambayi alhazai idan aka sauke su a airport na jidda suka shiga abin nan ka duba ga yadda jama'a suke iya jama'a amma ba za a ce an taru a ɗaga wannan abin nan kowa zai wuce da a sami sai an tantance kowa da kowa ko ba ke ba sai an tantance kowa amma kawai wai boda ce ta alƙiyama za a mai da ita kawai hajaran madaran kawai a ce wai kawai za a zo wai a kamfashi mutane wani in an dame sai na ra'a ke su Allah ji ɗan ƙala rawi Allah ya ramshe shi Allah ku ya ce waɗannan shehunan da waɗannan shehunan da shago da shata da shashasha ke duk wasu ɗin wasu Allah kuwa Allah ta yi faɗa Allah ma wasu kuru tsotsar jinin mutane kawai ake mana ya ce in gana da kuɗi a ce ka kawo za a tafi baka dazo da kai kaga ba maganar za a tafi da kai fa ka'aba in ba ka da kuɗi a ka katin carbi har gwiwa ka je kan titi kan randa kai ta lati haka ko ba ga wallahi ga faɗa sai ka mallan kallawi wani gana da kuɗi ka gana da kuɗi ba za a ce ka je ke zikiri ba sai a ce ka zo a tafi da kai baka daza in ba ka da kuɗi ba za a baka carbi ka je kan kusurwa kawai ke ta zikiri har har gwiwa abadu Allah ba haka al'amura suke ba a yi kaiwa mutane karatun da za su gane mana ya ku ce ranar alkiyama wa a wata babbar riga a wani bawan Allah da yake cewa shi wallahi ya dauka duk maganganun da ake faɗa yarfa ake yi wai duk magana da halin suna suke faɗa dangane da waɗannan mutanen wai yarfa suke musu wannan fashi da kanshi yake faɗa yace sai da ya ji a hansi wani ya kunna yana cewa bari dai sai shi ya shiga cikin gida ko mutum ya yi sallah ko da mutum zai zama ko da mutum zai zama wai ƙarƙa mata sala wai in dai bai bi shehi ba to ba zai shiga aljanna ba in ko mutum ya bi shehi ko bai kaza ya ce sai da ya ji wannan abin da kunnansa sannan ya ɗauka abin da ake faɗa gaskiya ne amma wai ya ɗauka kawai da ahlus sunna sanna musu yarfa ne dai shi bai sa baki ba shi dai bai karatu ba saboda ka shi ya dauka kawai dai magana ki sai da ji da kullun sa sannan fa abin nan wa ne ba bi sun faɗa da bakin su ka ga mutum ya tankwashe kafa yana tarba mutane aljanna kuma ga lura babu yadda za a ba talaka haka kawai sai dai a bautar da shi a ce kai dai kawai kai ma shehi hidima an ce kawai kai ma shehi hidima Allah bai turo ka ranke ma shehi hidima ba Allah ta'ala ya turo ka ne yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna ra inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu dole mutum ya tashi ne tashi tsaye ana cin kasuwa sosai da zuwa da mutane akan ciki abin da ya shafi ceto al'umma sun kasu kashi uku akan abin da ya shafi ceto akwai kashi na farko su ne mushirikai da nasara no kenan da manya-manyan 'yan bida no kenan minal mashayikh da zigagin shehunai suke ganin ceton nan kowa da kowa zai yi su sun suke shi kawai ai kaga tun anan duniya ai kaga akidar akidar kristoci ita ce kawai inda mutum ya da Yesu ya shiga jikinsa kenan kawai ba abin da ya rage kawai sai dai shiga aljanna suke mai tambaya ko da ya fashi da makami ko da ya sha giya ko da ya yi kaza ko da ya yi kaza to haka su ma yan ɗariku suke ganin wannan kowa da kowa ma zai yi ceto hazali ma in kana tantance mashi magana ceto sai ce aike ma za ka yi wai kamar yana baka ce hanci kenan ba wani ba ce hanci a ciki ka fahimci da kyau in kana so ke mai bayanin ga yadda ceton yake ga yadda ceton yake ake ce a ah, to aike ma za ka yi shi ma za ka iya yi ba wani batun za ka iya yi sai an yi bayani wasu yake ka cin hanci kai ma hankalin ka kwanta ba sai ka yi bayani ba Allah ta'ala ya sauke magana ta biyu ko tawaga ta biyu ta ce ma'utu zilawa da jawa su gaba da zai kore ceto da ke ɗinsu to daga duk wanda kaga yana kore ceto bai yadda da za a ceto ba ba tare da bayanin da ya gabata ba na cewar korarren ceto shine ga kafirai tabbatacce ne ga da izinin Allah maɗaukin sarki izini ga wanda zai ceto izini kuma ga wanda za a ceta to duk wanda kaga duk bai wannan bai share ya kore ceto baki daya to wannan yana da aqida ta khawarij yana da aqida ta mu'tazilawa ko da ya kwana yana cewa yana da awani akan sunna wannan ba akan sunna yake ba ba ita ce aqidar ahli sunna wal jama'a ba aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce aqida tsakatsakiya kun ga waɗancan sun tabbatar ga kowa da kowa kai waɗancan batun a duniya ma suna gani don sun mai da ceton ne kaman irin na duniya kawai zaka suna ta buga misali za ka ga wani bashi da matsayin ganin gwamna amma wani da an yi da shi sai ga ya ga gwamna yi kaza ya gaza ya kaza sai suka mai da ceton irin na irin na duniya suka tabbatar da shi ga kowa da kowa su kuma mu'tazila da khawarija suka kore shi ga kowa da kowa ahlus sunna kuma da ma kazalika ku ummatan wasafa la faridun wala dhikr wa kana baina zalika ma kenan kun gane wannan da ke ko shine bayan da ya gabata suka tabbatar da su kamar yadda yake a Qur'ani don haɗa kan ayoyin baki ɗaya ba tare da an ɗauki wani bangare an yi watsi da wani bangare ba cewar ayoyin da suka kore sun kore ceto ne ga kafirai waɗannan ba su da ceto ba su da masu ceto kwata-kwata su ba za su ceto ba kuma ba za a cece su ba ɗaya kenan ayoyin da suka tabbatar da ceto sun tabbatar da ceto ne ga mummunai kadai kun fahimci wannan ko tare da izinin Allah madaukin sarki ga wanda zai yi ceton Allah ta'ala ya bashi ya bashi ceto ya bashi izinin yayi ceto kuma ya bada izinin wanda za a ceta kenan babu wata magiya babu wani alfahari da wani zai maka ya in baka bi ba zai cece ka ba yawwa Allah ya sauke ibn abdul iz a cikin sharhun akirar tahawiya ya jero nau'ukan ceto gudan guda takwas nau'i na farko nau'i na biyu nau'i na uku nau'i na hudu da dalilan su kuma za mu iya karantuwa ko da mutum yana buƙatar dalilan sai sake koma cikin littafin nau'i na farko shine ash-shafa'atul <coughs> babban ceto kwata-kwata wanda yake wannan ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi shi kadai shine asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda bayin zufa tayi zufa rana tayi rana wahala ce wahala sai a yi magana tuwa zai ji ima Allah magana a zo a yi hisabi ɗan wuta su wuta yan aljanna su aljanna to a nan ne fa sai a je wurin annabu nuhu sai ce ceto ba shi ba sai je wurin wannan sai je wurin har dai ya zo ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha ya ce sai ya je ya sujjada ga ga Allah subhanahu wata'ala a lokacin za a sanar da shi kalmomin da zai faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu al'amarin alkiyama wani yana mai da al'amarin alkiyama ne kuma al'amarin duniya kawai kamar yadda ya mai da manzo Allah sallallahu ta'ala sallama kasa da iyayensa shi za ka ganin maganganun da yake faɗa ba za ta yi musu akan ta ba dan daraja ya mai da daraja manzo Allah ne kasa da daraja iyayensa shi za ka na cewa oyoyo oyoyo ya za ka ga mutum dan shekara goma sha takwas dan shekara ashirin baban shi ya dawo yana oyoyo oyoyo waɗanda aka san wani sune 'yan ƙasa da shekara uku 'yan shekara hudu zuwa shekara in za ka fita suke kaso ka so musu jirgin sama kalmar da ke go yawwa to amma kaga ya za a yi wai a ce wai haba ka dinga jin kazama maganganun da suke fitowa bai iya faɗan wannan magana ba sai da ya dawo da darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da darajar mahaifansa shi sai yake faɗan wannan ya ɗauko ganga yana yana khadija mustafa ana rawa ana juyi wanda yake inda mahaifinsa ne da mahaifiyarsa ba zai yadda tsaye wannan to kaga waɗannan su ne abun da su nuna maka sai da rage daraja manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sanan ya furta abin da yake furtawa mai Allah ya kawo wannan ceto shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake da shi a lokacin da ya samu rabbul izzati yayi sujjada a wannan lokacin a sanar da shi wasu kalmomin da ke faɗa a ba shi izini a ce an tabbatar da wannan wannan kujerar ta wannan ce ta kwaya ɗaya ke tsallin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi shi kadai shine asa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmudan sai ceto na biyu shine ceto ga mutanen da suke kyawawan ayyukansu da munanan ayyukansu ya zama daidai wa daidai sai ina kenan sai to zalla arafa kuma shi kenan ba sai to zalla arafa ne dama in kyawa in kyakkyawan aiki yarin jin yarin jayi mummuna sai aljanna in mummuna yarin jayi kyakkyawa sai wuta idan Allah ya zartarwa da mutum in kuma ya zama daidai wa daida to sai to zalla arafa idan sanyin aljanna ya bugo su ji amma zafin wuta kan sai dai a karkatar da abin su wai za su rifat abu sauran muke laka a sabin nari qalu rabbana la taj'alna ma al-qawmi zalimin Allah ya sauya to waɗannan annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai musu sai ce sai suna a wuce da su aljanna kai tsaye ba tare da an kai su to zalla arafin ba kun gane ko wanda kira ga asali shi da kai su to zalla arafi sai ce ce su kawai a wuce da su aljanna ya Allah ta'ala ka tsara al'ummar musulmi wasu wajen muna san da ya can can can can kai tsaye sai kashi na nawa na uku su ne mutanen wasu mutanen kuma daban da kyakkyawan aikinsu mummuna irin da ya su kaga kenan yanzu za a umarni da su zuwa ina zuwa wuta kun gane ko don aje a kona wannan zunubin da suke tare da shi a dawo da su zuwa gidan aljanna domin gidan aljanna gida ne tsayi ba shiga da kazanta kun fahimci wannan ku sai an tsarkake mutum Allah ka tsare mu Allah ka tsare wa da a ce mutum sai ya yi bursuna sanan ya dawo alan na hadisi fil firdausi ta haya bi ayi ka haddi hamil sai da ibda ya fahu to kaga waɗannan da za a ce su a ja tsarkake su manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya cece su sai su dawo a huce da su aljanna kai ba tare da an je da su mutum ba mun faɗi kashi na kenan kashi uku kenan kashi na hudu Shi ne ceton da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da zai yi ga yan aljanna su karan kansu suna cikin gidan aljanna matsayin da aka bai ma wannan sallallahu sallama ya cece shi a ƙara mashi matsayi yawa Allah ka sanya mu daga cikin su yawa Allah ka sanya mu an ajiye mutum a wannan kujerar sai ma'aikin Allah ya ce a ƙara mashi wata sai a ƙara mashi zuwa wani matsayi da ya Allah ka sanya mu daga cikin su sai kashi na nauke kenan na biyar shine ceton da manzan Allah sallallahu ta'ala da wasallam zai yi ga waɗansu mutane na su shiga aljanna kai tsaye ba tare da hisabi ba wannan waye na cikin su ko kashe ta bin mihsan yana cikin su yanzu da mu mutum dubu saba'in ne yanzu kaga saura saura nauke kenan saura dubu sittin da tara da ɗari tara da casa'in da tara kun fahimci wannan da ke ko Allah ka sanya mana da cikin su sai kala na nawa na shida wannan kala na shida shi ma ya taƙaitu ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kadai na wanda yake ɗan wuta a nemi a sauwaƙa mishi wannan zafin azaba wanda yake ba musulmi ba ne kun fahimci wannan da ke ko ba musulmi ba ne amma kuma ana salama sai ya nemi a sauwaƙa mashi azaba kamar wa kamar abu kwali wanda ke kaga wannan ba musulmi ba waɗannan fa matan fa'uhum shafa'atu shafi'ina ta masu ce ba zai amfane su ba amma abu kwali saboda mai da ida abin da ana salama ya ce zai nemi a canza musu wani wuri a cikin wuta sai da yan wuta suna ganin inda su ne a wurin to da shi kenan kawai shi kuma yana ganin babu wanda ya kai shan azaba Allah ta'ala ya Allah ya tsare sai kala na nawa na bakwai shine tashi na bakwai din nan shine ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga al'umma bayan kowa ya rike mabudin aljanna kuma ba za a bude ta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yace ati babal janna fa astaftihu zan zo kofar aljanna sai in nemi izinin a sai a ce waye sai in ce Muhammad sai a ce saboda sai aka bar izinin tsaya kada bude ma kowa kina ko da an ɗaya waɗancan mutanen ta ta bayan fage ina za ka yi su na nan maganar manzan Allah ne ya faɗi wannan magana yana cikin sahih muslim magana ce ingantacciya ba shine hadisin farko a cikin muktarul hadith ba ba kuna mai aiki ba littafi ati babal janna zan zo kofar aljanna fa astafihu sai in nemi a buɗe sai mala'ika mai tsara zai ce waye ya ce ni ne muhammad sai ce saboda kai aka mai izinin kan buɗe mu kowa wato falalan wasu da ake bayarwa fa in ka in ka kallake ta ta ninnin ka falalan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wai a ce kuma wai ana son manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kai eh, ba wai ta ninnin ka ba matsayin da ake bai ma waɗansu fa matsayin uluhiyya ake ba su da Allah ya tsare to kaga dai yanzu dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya bude kafin mutum ya shiga ko da ka kenan ko da an ɗebo mutane a waccan babbar riga ta mutum dubu saba'in la ilaha illan alahira ina ya ga zame dubu saba'in ina ya ga riga mai ɗaukar mutane dubu saba'in ranar da za a tashi hurla hufatan uratan hurla ranar da za a tashi babu takalmi tsirara babu takalmi gurin la kowa da lokaci ba magana kaciya aisha radiyallahu anha ta tambayi ma'aikin Allah ta ce ya rasulullah maza da mata ma'aikin Allah ce hayane ta faka abin ya fi karfa haka a ce wai ga mace gefe ga namiji gefe na ya fi haka sai kai baka lura a gidan a Najeriya ko a gidan mai ba ma wani lokacin ba ga gane abin hayaniyar najeriya kawai a gidan mai sai ka wani lokacin sai an gama zuba mai sannan ka lura cewar ashe an buge maka ko ga buge ma wani abin nan danja wani ranar alkiyama babu wannan tunanin amma mutum zai dinga ke kasa wa mutane ƙarya kawai dinga gindiya wa mutane kariya kawai Allah ta'ala ya tsari sai kashi na nawa sai kashi na ta takwas kashi na takwas shine ceto ga waɗanda suke sun aikata kaba'ir an kai su zuwa gidan wuta sai na wasallam kuma ya nemi ceto wani a fito da su kuma ya tonan ko ya nemi ceton a fito da su zuwa gidan rahama wannan wannan ceton ya ya annabi sallallahu yana da shi sauran annabawa suna da shi mummunai salihan bayi a cikin al'umma duk suna da wannan mummunai salihan bayi duk suna da wannan kuma imani da salihanci wannan Allah ne kaɗai zai ba wani shaida don shi ya san akan me mutum ya mutu kun fahimci wannan da ke ko shi ya san akan me mutum ya mutu ai ga shi ya ba sahabul kafi shaida yace innahu fityatun amanu bi rabbihim wa jidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard in goga ka dauki wani ka dinga jigo ayoyi ai shi kaza shi karke je ke gaggawa malam da zai magana a ba Allah ta'ala ya tsare Allah shi ke wala yace shafa'atul lati dakharaha lahum haqqun ceto da ceton da ubangiji Allah madaukakin sarki ya ajiye musu ita wannan ceton haqqul gaskiya ne kama ruya fil asba wannan da aka ruwaito a hadisai ingantattu ina jin daidai gwargwado wannan ba shi zai dan abin nan akan abin da ya shafi ciki mana yace wal misaqul ladzi akhadahu Allah ta'ala min adama wa dhurriyyati haqqun wal misaq alqawli na tauhidi alqawli na mutum ba zai shirka ba alladzi akhadahu Allah ta'ala min adam wanda Allah madaukakin sarki ya karbi wannan alƙawarin daga annabi Adam alaihi salatu Salam wa zurriyatihi da zuriyarsa haqqun wannan alƙawarin gaskiya ne da Allah ta'ala ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين an karɓo hadisi daga abdullahi dan abbas ubangiji allah madaukakin sarki ya jikin shi ya yarda da shi yace inna allah akhadha al-mithaqa min zahri adam lalle ubangiji allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari tun daga gadon bayan annabi adam alaihi salatu wasalam bi na'amal a arafat wa akhraj min sulbihi ya fitar daga tsatsan annabi adam alaihi salatu wasalam kullu zurriyatin zara'aha duk wata halitta da ya halitta duk wata halitta da Allah madaukakin sarki ya halitta da za ta fito daga jikin annabi adam alaihi salatu wasalam ubangiji Allah madaukakin sarki ya fito da ita fanna saraha bayna yadai ya watsa ta akan hannayensa guda ya gansu baki ɗayan daman ya fi kowa sanin su thumma makallamahun ubulan sannan ya yi magana da su gaba da gaba ya ce alastu da rabbikum shin ashe ba ni ne ubangijinku ba su kuma suka ce bala Allah fata mafi ya tona da ke shaidu na an ta kolo yawon kyamata in lafa na an haza a kafin shi sa hafizul hakan yake cewa don tabbatar da wannan alkawarin sai Allah ta'ala ya aiko manzanni kun gane ko da kai bizal ahadi zakiruhum don da wannan alkawarin manzanni su dinga tunasar da mutane wannan alkawarin Allah fata mun bai wannan da kyau yawa duk da cewa wannan hadisi malamai sun mai mahanga guda biyu mahanga ta farko mawqufi ne zuwa ga Abdullahi ibn Abbas ina fata mun bai wannan mahanga ta biyu kuma suka ci hadisi ne ingantacce kamar Imam Hakim al-Saburi yace hadisi ne sayyul isnad imam ahmad bin hanbal ya rawaito shi ibnu aus ibnu abi asu ya rawaito shi al-imam al bayhaqi ya rawaito a cikin asma wa sifat haka na imam an-nasa'i da sun rawaito shi suke nuna dai ubangiji Allah madauki sarki ya riki alƙawari da yan akan za su bauta mishi wahada wala shirka ba za su yi mai shirka ba domin tabbatar da wannan alƙawarin sai ubangiji Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da tauhidi gaba da gaba kana cikin hankalinka da komai ga bayani dalla dalla daki daki ina fata mu fahimci wannan da kyau to kaga kenan yanzu wanda ya sha iskar duniya ya bantsare ma wancan alkawarin ya kama wata hanya ta daban to lalle ilalla ya kama bauɗaɗɗiyar hanya da ubangiji Allah madaukakin sarki muke fatan ya tsare وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد, عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه Allah ce wa kada alima Allah ta'ala fi malam yazan ubangiji Allah madaukin sarki ya sani tintintini abinda bai gushe ba kuma da saninsa adada man yadkhulul janna adadin waɗanda za su shiga aljanna wa adada man yadkhulu an-nar da adadin waɗanda za su shiga wuta jumlatar wahida ya san su a dunkule kuma ya san su filla filla ina fata mun fahimci wannan da ke ko fala yuzadu fi zalik fi zalikal adad ba za a ƙara ba a wancan adadin wala yin ƙasu ne ba kuma za a rage ba Allah ya tsare to idan haka ne ya batun aiki in da ji an riga an gama rubutawa eh ba za a karawa ba za a dage ba shin mutum zai tsaya kawai dinga daga kwalba ne kawai inda eh ita ya riga an gama kawai shi inda dan wuta ne dan wuta ne dan aljanna ne kuma dan aljanna ko ko ya abin zai kasance kun bai wannan eh ai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a ya ce eh, i'malu ku je ku yi aiki fa kullum mu yassaru lima khuliqa la kowanne za a sauke mishi hanyar da aka halicce shi a kanta har yanzu mutum yana barin azumi da sallah a matsayin cewar ai an gama rubutu in shi dan aljanna ne dan aljanna ne shi dan wuta ne kuma dan wuta ne yin wannan jumla kawai ya nuna cewar eh alama ce na cewar ya saki wannan zai koma wacce hanya kun fahimci wannan ko kenan hanyar da mutum ya samu shi ta alkhairi sai biyayya ga Allah madaukakin sarki ta sunna sai ya daji da roƙon Allah Allah ya tabbatar da shi a kai Kuma da al'umur bil khawati al'amura ana lissafi ne da mai mutum ya cika sai mutum ya daji kada mutum ya ji cewar ya riga ya kammala kawai na sai ya zama wancan hannun ya ce ai mu yanzu kawai a halin sunna ne ba abin da ya rage kawai sai dai abin nan mu je mu samu alhawo mu samu alkawfar saboda shi yana ganin dubi bid'a ba to kaga wannan jumla da ya faɗa ita ma bid'a ce tunda yana ganin yanzu ya tsira kawai ba sai sun yi komai ba tunda yayi kaza shi ke a wannan dunya zai dage ya yana roƙo Allah ta'ala Allah ta'ala ya tabbatar da shi a kan sunna Allah ta'ala ya rike kafa shi gangam kada ya bari shi dan ya zama da shi Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana aqidan mu ya tsare mana tauhidin mu ya tsare mana malamu baki da wa kadhalika af'aluhum fima alima minhum an yaf'aluhu wa kullun muyassaru lima khuliqa la wal a'malu bil khawatim was sa'idu man sa'ida bi qada'illah was shaqiyyu man shaqiya bi qada'illah mala yace wa mala wa kazalik haka nan dai af'aluhum ayyukan bayi da za su aikata fi ma cikin abin da ya san duk za su aikata inda ya san abin da za su aikata ne ko baki daya kamar da bayani ya gabata a babu al'ilm wa kullum muyassaru lima khuliqa kowanne mutum guda da ka gani ana hore mashi ana sauwaƙe mashi hanyar da aka halicce shi akan ta wal a'malu bil khawati ayyuka ana la'akari da mutum ya cika ayyuka ana la'akari da mutum ya cika cikawar ƙarshe ta barin duniya ta da ya Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi Allah ka ɗauki rayukanmu a kai imanin tauhidi ya cikawa tana da muhimmanci kuma abu ne da mutum ba zai manta ne ba za a manta ne zai ce wal a'malu bil khawati yanzu mutumin da ka zo kana ta alkafara a kan shi kana ta cewa shi kana da aure ya san gaibi kana da aure yayi kaza yayi kaza yayi kaza ka sa kan ne zai mutu eh kin bi sa kan ne zai mutu in ba ku sha'awa ba kan haka imamul barbahari ya ja kunne su ce da su ya ce waɗanda suka in za ka koyi ka yi koyi da waɗanda suka rasu don su an san akan me suka rasu amma waɗanda suke da rai ba a san akan me za su rasu ba a sani a nan garin fa in ba ku manta ba a nan nan garin me na ba akwai wanda fa ya daga kafa ya alkafara ya ce bai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ci daga baya kuma ya zo shi ya karkashin ceton wani a nan garin fa karkashin ceton ne zai shiga bai yi imani da ceton manzan Allah ba amma kuma ya zo har ya yarda ma da ceton waliyai ma shi ma daidai ya ce shi karatu fa kawai gada shi daga sama kawai shi shi kai shi malami karatu kawai zuwa idan mun an ce dan baban shi malami ne kuma ya ce musu zai dawo <laughs> zaga dinga bin magano in ba a in ba ka so jahili ba a iya kasa wannan hajar Allah ta'ala ya sauke to haka irin waɗannan abubuwa baka sa kan mai mutum zai abin nan ba yayi inkarin ta manzo Allah sallallahu alaihi suna cikin waɗanda suka rubuta wutar babu ceto a nan garin suna ciki gaba gaba babu ceto sun wajen alif ɗari tara da casa'in ɗin nan zuwa casa'in da ɗaya da casa'in da amma kuma yanzu an zo an shiga ƙarƙashin ceton wani kuma ni kenan aka yi wannan Allah ya tsare wal a'malu bil khawatim ya Allah ka cika mana da alkhairi ya Allah ka cika mana da alkhairi wasa'idu wanda ya rabauta man sa'ida bi qada'illah shine wanda ya rabauta da abin da Allah ta'ala ya hukunta akan shi na alkhairi wasaqi wanda ya tozarta wanda ya rasa arzikin lahira man shaqiya bi qada'illah Shi ne wanda hukuncin Allah ya tabbata a kan shi na cewar shi ɗan wuta ne duk biyun babu zalunci da wanda Allah ta'ala ya hukunta shi ɗan aljanna ne da wanda Allah ta'ala ya hukunta shi ɗan wuta ne babu zalunci dan duk bayan sa ne mun yi wannan magana a darasi na biyu ne ko ban sha'aba cikin littafi ko na uku wa asalul qadri sirrullahi ta'ala fi khalqi lam yattali ala zalika malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الاتصالات وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر الأنام ونهاهم عن كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين إيماني لقدرة ينتكيش كشك إيماني جدا شدا وأن تؤمن بالقدر خيره وشره إنا كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا الله تعالى يقول وأصل القدر أصل القدرة لتجنته abinda ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ma kowa wannan sirrin lahi ta'ala fi halki sirrin Allah ne a cikin halittarsa suke ji wani fa kawai rana tsaka ya ce wai zai faɗi sirrin Allah ya tare da hime kawai shi zai faɗi sirrin Allah lam yattali ala zalika malakun muqarrab babu wani mala'ika na kusa babu mala'ika na misra mala'ika na kusa da ya tsintayi wannan wannan ilimin wala biyun mursal hakan nan babu wani annabi da aka aiko to yanzu ya rage wannan zafi kuma ya rage la malaku muqarrab wala biyun mursal to wa yake da sanalar da zai waɗannan ba su sani ba amma shi yake da matsayi yake da daraja da zai je ya sani eh in dai ba kamar wanda na taɓa baku labarin sa ba ya ce ya rantse da shehinsa da ya ce ya rantse da sheshi sai na ce da shi ai bawa Allah ba a rantsuwa da shi ana rantsuwa ne da Allah sai wani ya tare mai sai ya ce mishi yayi shiru ai ni ban san shehin bane kaga ya tare mishi kenan ko sai na ce da shi da ya tare mishi din ko na san shi ko ban san shi ba daraja ba ta kai daraja manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba a rantsuwa da manzon Allah ba shi kenan ba yanzu ko na san darajar shi ko na san matsayin shi ko na san ɗaukar shi ko ban sani ba dai ba ta kai ta za' Allah ba to manzan Allah ba a rantsewa da shi wanda ko shi ne Allah ta'ala ya sani lam yaqali ala zalika malakun muqarrab babu wani mala'ika na kusa da ya gani wala nabiyyu mursala kana babu wani annabi da yake wa ta'ammuqu zirfafawa wa nazaru fi zalika da yawan cini akan abin da ya shafi kaddara zari'atul khizlan hanya ce da za ta sa mutum ya taɓi wa sullamul shirman tsani ne da mutum ya taka ɗab ɗab ɗab da zai kai shi zuwa ga abin da aka haramta mashi wa darajatul tughyan kuma matattakala ce ta tozarta duniya da lahira Allah ta'ala ya sauke abin da ya shafi ne kaddara fal hazara ka a hirɗinka ka kiyayi kullal hazar ka kiyaya makurar kiyaya min zalika a abin da ya shafi magana kan kantara zarfafawa nazaran ko dai yawan tunani ka ce a'a me yasa Allah ya wannan dan wuce wannan dan aljanna a sai ya dora maka wannan wa fikiran da yawan tunani wa waswasatan da yawan waswasi aka haka fa inna Allah ta'ala qawa ilmal qadari an anani domin ubangiji Allah madaukakin sarki ya ninke ilimin kaddara a cikin halittarsa bai sanya musu shi ba wani hahum an marami ya hana su su dinga neman shi kama qala ta'ala fi kitabi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin littafinsa la yus'alu shi Allah madaukakin sarki ba a tambayarsa amma ya fa'alu dangane da abin da shi yake aikatawa wa hum yus'alun su bayi su ake tambaya dan me suke kaza dan me suke kaza ba faman sa'ala lima fa'al duk wanda ya tambaya ce dan me Allah ya aikata kaza me yasa bai yi kaza ba uzbillah duk wanda yi wannan ta yi kaza me yasa bai yi kaza ba faqad radda hukm alkitab to lalle wannan ya mayar da hukuncin littafin Allah bai yarda da hukuncin Allah ba kuma radda hukm alkitab kuma duk wanda bai yarda da hukuncin littafi ba kana mana kafire ya kasance cikin kafa abin da yake akan ka shine ke imani da ita kawai shine akan ka ba a kafa hujja da ita kamar ya ba ka hujja da ita mutum ba zai kafa hujja da kaddara ba ce to shi dai gan yanzu tunda dai an gama rabo dan wuta dan wuta dan aljanna dan aljanna shi yanzu babu ruwan shi ba zai je kama harkar shi tunda zai babu canzawa kaga ya kafa hujja da kaddara ko kuma ya yi adireshin ɗin wacce hanya ya kama in ana magana kaddara abubuwa guda hudu za su yi kwakwalwarka al'ilmu abin da ake nufi da al'ilmu shine ka san ilmun lahi shami ilmin Allah ta'ala gaman mai baki ɗaya ya san komai da komai kamar da muka bayani baya ya san komai da komai jumlatan wa tafsila ya san shi a dunkule ya san shi kuma filla filla dake dake kun bayyanci wannan ya san adadin yan aljanna duka ya san adadin waɗanda za su shiga bai gairi hisab ya san adadin waɗanda yake za su shiga da kaza ya san adadin kaza ya san na ƙarshen shiga ya san adadin ayyuka ya san kaza ya san kaza ya san kaza ya san sanadiyar da aikin da kowa ya bi ya zama sanadiyar shiga da shi filla filla da kiri ilimin Allah subhanahu wataala mun yi bayani ba a baya ya san abin da ya kasance kuma ya ba mu labari tun daga halittar annabi adam ya ba mu labari tun daga halittar sammai bakwai da kasai bakwai kaga abin da ya kasance kenan ko ya sa abin da yake kasancewa ina fatan fahimci wannan ko ya san abin da zai kasance abin ya bayani yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim alkiyama ba ta kasance ba amma ya ba mu labarin yadda za ta kasance يوم ترونها ta كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملة وترى الناس سكارى وما بالسكارى kenan tunda Allah madaukakin sarki shine masani sai ka daga hannu ya Allah ina roƙonka da sanin ka Allah ka sanar da ni neman fahimi a baka fahimin karatu a baka fahimin kaza a baka ta ka je ka bata lokaci ne sai abu na biyu alkitaba ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubuta komai filla zilla dake dake inna zalika fil inna zalika ala Allah yasir inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah Allah ya rubuta komai al khalq ubangiji Allah madaukin sarki ya halitta komai a ciki da kai da kai aiki da aikin da kai duk halittar Allah madaukin sarki ne kun fahimci wannan ko da kai da ka aikata aiki da aikin da ka aikata duk gaba ɗayan ku halittar Allah madaukin sarki ne a nan za ga da baibayin da wasu ƙungiyoyi suka shiga suka ce ƙur'ani ba halitta Allah ba ne Allah ba ta mun fahimci wannan alƙur'ani halitta Allah ne wanda yake kuma sifar Allah maɗaukakin sarki ne suka ce ƙur'ani halitta Allah ne amma aikin da bawa yi kuma ba ba ba abin nan bane ba halitta bane wannan wannan ci ne wannan ƙur'ani halitta ne aikin bawa ba halitta ba ne ɗan sun ni a ranar kuma ba sai gaji mutum ya ce a cikin halittun Allah baki ɗaya in ban da ƙur'ani babu abin da ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana faɗin wani jumla ko to da zarar mutum yayi wannan san ya ɗibi daji cewa yi a cikin halittun Allah in ban da ƙur'ani ga ya sanya ƙur'ani cikin halittun Allah Allah ta'ala ya so akwai al'ilmu akwai alkitaba Allah ya rubuta komai akwai alkhalqu Allah ta'ala ya halitta komai subhanahu wa ta'ala sai almashi'a Allah madaukin sarki da ganin damarsa ne komai yake kasancewa kasancewar babin kaddara malam ya yi shi jitsi jitsi a ciki da izinin Allah ta'ala idan bayani ya zo za mu ƙara bayani akan wannan sai malam ya rufe wannan babin da cewa fa hadha jumlatu ma yahtaju ilayhi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi ta'ala وهي درجة الراسخين في العلم لأن العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود منجي ما لا يتفى هذا ونن بياني لسيجباته jumlatu ma ya hataju ilmi shine ne a dunkule a malmule a ture na abin da ake bukata wa yake bukata man huwa munawwarun qalbuhu wanda yake an haskaka zuciyarsa wannan ba wai na isharar tana ko ba zuwa ga kadara kaɗai ba duk abubuwan da aka ambato a baya tun daga wani kulu abin da bito fikila inna allaha ilahun wahidun la sharika la har zuwa nan mala ya ce shi ne wanda zuciya shi ubangiji Allah madaukakin sarki ya fi ka zuciyarsa min auliya illahi ta'ala daga cikin waliyan Allah madaukakin sarki wannan shi ne abin da yake bukata wahiya darajatul rasikhin fil ilmi wannan kuma matsayi ne na waɗanda kafafuwan suka nutse a ilimi suka kafu a ilimi da Allah ta'ala ya ce wa rasikhun fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min inda rabbik wa ma yadhakkaru illa ulul albab amma waɗanda yake a zukatansu fi kulubihim maradun sai ya gane da Allah ta'ala ce wannan ji anzala alaikal kitaba minhu ayatu muhkamatu hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun yattabi'una ma tashabaha minhu saboda me ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب ita ya ce wannan ita ce matsaya ta waɗanda yake sun gane karatu li'annal ilma ilman malam yace domin ilimi guda biyu ne ilmun fil khalqi mawjud kaga sai yi bayani dan ganga cewa yana nufin ilmun zahir da ilmun batin eh sai ce ilmun fil khalqi mawjud ilmin da yake a cikin halitta kuma ana samun sa wannan shi wannan ilimi kenan ilmin shari'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa ilmin fil khalqi mafqud ilmun kuma da ke cikin al'umma babu shi shine ilmul ghaib da Allah ta'ala ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul fa innahu yusliku min bayni yadayhi wa khalfihi rasada sai ce fa inkarul ilmil mawjud inkari musu na ilmin da ke cikin al'umma gashi a qur'ani gashi a hadisi a ce wannan ayi zahiri ne ta gani baɗinin daban ko kuma wannan ilimin na kowa da kowa ne wannan abun kufurin kafirci waddi'a'ul ilmin mafqud da'awar cewar akwai ilimin gaibi da mutum da'awar ilimin gaibi wanda shi ne al kenan ko ilimin da babu shi ma'ana ilimin da ubangiji Allah madaukakin sarki bai sanar da al'umma shi ba ya ban makan shi sani wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wannan ilimin wajawul ilmi da'awar wannan ilimin al-mafqud wanda babu shi kufurun wannan da'awar kuma kafirci ne malai ga wani ya ce akwai ilimin gaibi kaza akwai kaza akwai kaza shi mai ya samu ya shigar da kai shi wala yathbutul imanu imanin mutum baya tabbata ya kafu illa bi qabulil ilmi al-mumkin fa sai ya karbi ilimin da yake sananne gashi a cikin littafin a cikin qur'ani a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya karɓe shi hannun biyu wa tarki talabil ilmi al sannan kuma mutum ya bar neman ilimin da yake babu shi a cikin al'umma shine ilimin gani to a wannan mutum in ya samu kanshi a wannan shi kenan ya tsira ya Allah ka ya Allah ta'ala ka tsira da mu duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk